ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم Wannan abin da muka faɗa maka dangane sha'anin annabi Isa shine labarin gaskiya da ba ƙarya ko shakka a cikinsa, babu wani abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah shi kaɗai. Hakika Allah mabuwayi ne a cikin mulkinsa, mai hikima ne a cikin tsarinsa da lamarinsa da halittarsa.